Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. wannan wani mataki ne na ganin amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi hamsin cikin ɗari na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar yau batun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalu madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan, shugaban Amurka Joe Biden ya ɗana wata mota ƙirar Cadillac Lyric SUV da ke amfani da wutar lantarki. A nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin ƙere-ƙeren da masu ƙera motoci suka yi a Amurka, wacce ke amfani da wutar lantarki. Daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan ɗari tara. don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35. Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin ƙunshin kuɗi dala biliyan bakwai da da aka ware a 2021 wanda jam'iyyun siyasar ƙasa suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan bakwai don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan goma don samar da tsabtatattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukan yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma, ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa ja gaba, yayin da China da sauran duniya ke ƙoƙarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran ƙasashen nahiyar Turai da dama. A cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan ƙere-ƙeren motoci ta fitar. Akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a jami'ar Duke da ke nan Amurka. Ya ce mutane suna tarabbabin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji, musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba, har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. To yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630. A nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3. Adadin China ko ya ninku ne har sau uku, inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a Amurka. Masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a Amurka za su samu tukwicin dala dubu da biyar ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya. Sai dai za a kawo ƙarshen tsarin na na bada tukwici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka. Uh, encourage American um, manufacturing and want to um, ya ce muna so mu ƙara wa masu ƙera motocin ƙwarin gwiwa sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci um, masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin fatibi da kusuwara da ta hada asalin rahoton sai julie latest gershon da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya